Irmiya Sura bakwai Banzancin addinin ƙarya Maganar ta zo wa Irmiya ke nan daga Ubangiji, Ka tsaya a ƙofar gidan Ubangiji, a can kuwa ka yi shelar wannan saƙo, Ku ji maganar Ubangiji, dukanku mutanen Yahuda, waɗanda suke shiga ta waɗannan ƙofofi don yin sujada ga Ubangiji, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, yana cewa. Ku gyara hanyoyinku da ayyukanku, zan kuwa bar ku ku zauna a wannan wuri; kada ku dogara ga maganganun nan na ruɗarwa cewa, Wannan shi ne haikalin Ubangiji, haikalin Ubangiji, haikalin Ubangiji, in dai kuka canja hanyoyinku da ayyukanku kuma kuna aikata adalci da junanku, in ba ku zalunci baƙo, maraya ko gauruwa ba, kuma in ba ku zub da jinin marar laifi a wannan wuri ba. in kuma ba ku bi waɗansu alloli da za su cuce ku ba, to, zan bar ku ku zauna a wannan wuri, a ƙasar da na ba kakanninku har abada abadin, amma ga shi, kuna dogara ga maganganu na ruɗani marasa amfani, za ku yi sata da kisa, ku yi zina da rantsuwar ƙarya, kuna ƙone turare wa Ba'al, kuna kuma bin waɗansu allolin da ba ku sani ba, sa'an nan Ku zo ku tsaya a gabana a wannan gida, wanda ake kira da sunana, kuna cewa, An cece mu, mun dace ma'aikata waɗannan abubuwan banƙyama? Wannan gidan da ake kira da sunana ya zama kogon ’yan fashi ne a gare ku? Amma ina kallo, in ji Ubangiji, yanzu ku fita zuwa Shilo, inda na fara maishe ku wurin zama don Sunana, ku ga abin da na yi masa. saboda muguntar mutanen Isra'ila, yayinda kuke yin dukan waɗannan abubuwa, in ji Ubangiji, na yi muku magana sau da sau, amma ba ku ji ba, na kira ku, amma ba ku amsa ba. Saboda haka, abin da na yi wa Shilo shi ne yanzu zan yi wa gidan da ake kira da sunana, haikalin da kuka dogara a kai, wurin da na ba ku da kuma kakanninku, zan kore ku daga gabana, kamar yadda na yi ga dukan ’yan'uwanku mutanen Efraim, saboda haka kada ka yi addu'a don wannan mutane ko ka yi kuka ko roƙo dominsu, gama ba zan ji ka ba, ba ka gani abin da suka yi a biranen Yahuda da kuma a titunan Urushalima? Yara sukan tara itace, iyaye suka hura wuta, mata kuma sukan kwaɓa ƙullu don su yi wa sarauniya sama waina, sukan miƙa hadayun sha ga waɗansu alloli don su tsokane ni in yi fushi, amma ni ne suke tsokana, in ji Ubangiji, ashe, ba kansu ne suke cuta suna kunyata kansu ba, saboda haka, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Fushina da hasalata za ta kwarara a wannan wuri, a kan mutum da dabba, a kan itatuwan fili da a kan amfanin gona, za su yi ta ƙuna, ba kuwa za a kashe ba. Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, yana cewa, Ci gaba, ku ƙara hadayin ƙonawarku da sauran sadakoki ku kuma yi ta cin naman, gama sa'ad da na fitar da kakanninku daga Masar, na kuma yi musu magana, ban ba su dokoki kawai game da hadayin ƙonawa da sadakoki ba, amma na ba su wannan umarni cewa ku yi mini biyayya, zan kuwa zama Allahnku, ku kuma ku zama mutanena, ku yi tafiya cikin dukan hanyoyin da na umarce ku. don ku zauna lafiya, amma ba su saurara ba, ba su kuwa kula ba, a maimako suka bi shawarar kansu da ta taurare muguwar zukatansu, sun ja da baya a maimakon yin gaba, daga lokacin da kakanninku suka bar Masar ya zuwa yau, kullum na yi ta aikan bayina annabawa, amma ba su saurare ni ba, ba su kula ba, sai suka taurare zukatansu, suka aikata mugun abu fiye da na kakanninsu, sa'ad da ka faɗa musu wannan duka, ba za su saurare ka ba, sa'ad da ka kira su, ba za su amsa ba, saboda haka ka faɗa musu cewa wannan ce al'ummar da ba ta yi biyayya ga Ubangiji Allahnta ba, ba kuwa ta karɓi gyara ba, gaskiya ta ƙare, ta ɓace gaba ɗaya daga leɓunansu, ku aski gashin kanku ku zubar, ku yi makoki a filayen tuddai, gama Ubangiji ya ƙi ’yan zamanin nan ya kuma rabu da su saboda fushin da suka ba shi, kwarin kisa Mutanen Yahuda sun yi mugunta a gabana, in ji Ubangiji, sun kafa gumakansu masu banƙyama a gidan da ake kira da sunana, suka ƙazantar da shi, sun gina masujadan Tofet a kwarin Ben Hinnom don miƙa ’ya'yansu maza da mata a wuta, abin da ban yi umarni ba, ban kuwa yi tunaninsa ba. Saboda haka ku yi hankali, kwanaki suna zuwa, in ji Ubangiji, sa'ad da mutane ba za su ƙara kira wurin Tofet ko Kwarin Ben Hinnom ba, amma Kwarin Kisa, gama za su binne matattu a Tofet sai har ba sauran wuri, sa'an nan gawawwakin wannan mutane za su zama abinci ga tsuntsaye sama da kuma namun jeji, ba za a kuwa sami wani da zai kore su ba. zan kawo ƙarshen muryar murna da farin ciki, da muryar ƙamarya da ango a garuruwan Yahuda da kuma a titunan Urushalima, gama ƙasar za tă zama kufai.